الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا suna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu a yau Lahadi da ni a yau Litinin da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron labarun duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Dakarun kare juyin halin musulunci na Iran sun bayyana cewa ba zai yiwu a iya bayyana cikakken tsarin martanin alkawarin gaskiya na uku ba kafin kai hari kan haramtacciyar ƙasar Isra'ila. gwamnatin rasha ta bayyana cewa idan donald trump ya yi kokarin dakatar da yakin ukraine to za a kashe shi dan takarar shugabancin amurka donald trump yana shirin ganin ya yi nasara a kan joe biden a rikicin da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan dakarun kare juyin juya halin musulunci na iran sun bayyana cewa ba zai yiwu a iya bayyana cikakken tsarin martanin da alkawarin gaskiya na uku da za a kai kan haramtacciyar ƙasar isra'ila ba mataimakin babban kwamandan dakarun kare juyin juya halin musulunci na iran brigadier general ali fadavi a yayin da yake mayar da martani kan wata tambaya game da ranar da za a fara aiwatar da harin alkawarin gaskiya na uku a matsayin martani ga harin da 'yan sahayoniya suka kai wa iran ya jaddada cewa ba zai iya bayyana cikakken shirin ba amma tabbas za a aiwatar da shi Brigadier Fadavi ya bayyana haka ne a jawabin da ya gabatar yayin bikin ranar yaƙi da girman kai da aka gudanar a jami'ar fasaha ta Sharif a ranar 4 ga watan Nuwamba, inda ya ce wasu ƙasashen larabawa suna samar da kayayyaki ga ayyukan yahudawan sahayuniya kuma wannan na ɗaya daga cikin abubuwan al'ajabi a duniya da yake mayar da martani ga wata tambaya game da ranar da za a fara aiwatar da mayar da martanin na alkawarin gaskiya na uku ya jaddada cewa ba zai iya bayyana haƙiƙanin ranar ba amma babu shakka za a aiwatar da shi Birgediya general fadabi ya yi nuni da cewa ɗaya daga cikin siffofin yaƙin gaza shine ne fallasa ƙarya da aka shafi tsawon shekaru 96 ana yi kan 'yan sahayoniya yana mai cewa mutane a duniya sun fahimci cewa an yi musu ƙarya na tsawon shekaru 96 kuma sun gano cewa yahudawan sahayoniya wasu 'yan mamaya ne kawai sannan sun gano gaskiyar da aka ɓoye musu tsawon shekaru masu yawa. Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hezbollah ta watsa wani mummunan hari da ta kashe sojojin yahudawan a aƙalla goma kafafen yada labaran soji da suke da alaƙa da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta ƙasar labanan sun wallafa faifan bidiyon dakarun hezbollah da suka tarwatsa wani taron gungun sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila da makamai masu linzami a tsakanin garuruwan kufur kila da dir mimas da ke kudancin ƙasar labanan a yammacin jiya lahadi faifan bidiyon ya nuna yadda sojojin mamaya suka zuba ƙasa waɗanda aladunsu ya haura goma a lokacin da suke tunkarar wani gini domin kai harin wuce gona da iri kuma an kai musu harin ne da makamai masu linzami ƙirar cornet lamarin da ya sanadiyar afkawarsu cikin ginin tare da tashin gobara bayan kai harin sojojin mamayar yahudawan hauniya sun harba bamabamai da ya janyo tashin hayaki inda suka yi saurin kwashe waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikkata gwamnatin rasha ta bayyana cewa idan donald trump ya yi ƙoƙarin dakatar da yakin ukraine to za a kashe shi mataimakin shugaban kwamitin tsaron ƙasar rasha dimitri medvedev ya yi furuci da cewa ɗan takarar shugaban amurka na jam'iyyar republican donald trump ba zai iya dakatar da rikicin ukraine ba bayan nasarar ɗarewarsa kan karagar shugabancin amurka kuma idan ya yi ƙoƙarin dawo kawo ƙarshen rikicin to za a kashe shi a cikin wata sanarwa da ya fitar dimitri medvedev ya yi nuni da cewa kwanaki biyu gabanin zaben shugaban kasar amurka babu wani dalili da zai sanya rasha ta yi wa ta yi kyakkyawan fata game da wannan zaɓe ya jaddada cewa ga rasha waɗannan zaɓuka ba za su canza komai ba domin matsayin 'yan takarar ya nuna cikakken ra'ayin da ɓangarorin biyu suka amince da shi kan buƙatar rashin nasarar ƙasar rasha medvedev ya bayyana 'yar takarar jam'iyyar democrat kamala harris a matsayin wawuya maras kwarewa kuma maras cin gashin kanta kuma mai jin tsoron waɗanda suke kewaye da ita sannan ita ta idan ta yi nasarar zaɓe waɗanda suke kewaye da ita ne za su gudanar da mulkin ƙasar misali manyan ministoci da mataimaka baya ga obama da dangin da danginta na bayan fage Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ɗan takarar shugabancin ƙasar Amurka Donald Trump yana shirin ganin ya yi nasara a kan Joe Biden a rikicin da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya. Jaridar Ha'ares ta haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta ruwaito cewa ɗan takarar shugabancin Amurka Donald Trump. yana son a rubuta ƙarshen yakin da ake yi a yankin gabas ta tsakiya da sunansa domin karya alfaharin bankwana na ga shugaban ƙasar joe biden bayan ya bar fadar shugabancin white house jaridar ta ce a zahiri trump yana son a rubuta ƙarshen yakin da sunansa inda idan ya ci zaɓe musamman ma magance rikicin fursunoni a gaza jaridar haares ta kwatanta shahararriyar kalmar trump make america great again da yakin neman zaben shugaban kasar amurka ronald reagan a shekara ta 1980 lokacin da zaben lokacin da zaben ya mame rikicin garkuwa da amurkawa a kasar iran jaridar yahudawan ta yi nuni da cewa shugaban amurka jimmy carter ya gwada komai tun daga matsin lamba na diflomasiyya zuwa wani yunkurin ceto zuwa wani yunkurin ceto da bai yi nasara ba kuma a ƙarshe amurka ta bi hanyar wata yarjejeniya mai tsada don a saki 'yan ƙasarta yayin da regan ya ɗauki kambun nasara kuma aka saki amurkawa da aka yi garkuwa da su a ranar bikin rantsar da shi lura da cewa wannan ita ce wulakancin da Trump ke son yi wa Biden a matsayin kyautar rabuwa. Shugaban Majalisar Gudanar da Mulki a Sudan ya fitar da ƙudurin dakatar da ayyukan ministocin ƙasar guda uku. Ministan Majalisar Shugaban Majalisar Gudanar da Mulkin ƙasar Sudan kuma babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar Abdul Fattah al-Burhan ya fitar da wata matsaya ta dakatar da ayyukan ministocin harkokin wajen ƙasar Hussein Awad. da na yada labarai giraham abdulkadir da ministan kula da walwala usama ahmad tare da naɗa waɗanda za su mai gurbinsu majalisar gudanar da mulkin sudan ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar alburhan ya fitar da wani ƙuduri na amincewa da matakin majalisar ministocin gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar ta ɗauka na dakatar da aikin hussein awad ali muhammad daga kan mukamin ministan harkokin wajen kasar tare da amincewa da nadin da majalisar ministocin kasar ta yi wa ali yusuf al-sharif a matsayin sabon ministan harkokin waje ranar 17 ga watan afrilu ne alburhan ya naɗa hussein awad a matsayin ministan harkokin wajen kasar sannan ya sallami ali al-sadiq daga kan mukamin na ministan harkokin wajen sudan sannan a ranar lahadi ne alburhan ya fitar da matakin dakatar da minista na al'adu da yada labarai graham abdulkadir daga aikinsa da kuma amincewa da naɗin khalid ali alaisar aisar ƙashen labarun duniya kenan To madalla yanzu kuma sai shirye-shiryenmu ne da kullum da suka hada da sharhin bayan labaru shirin ko kun san duniyarmu a yau da don masu saurare da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin hudu ga watan Nuwamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da biyu ga watan Jumada Ula na shekara 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 29 da suka gabata a rana irin ta yau wato hudu ga watan Nuwamban shekara ta 1995 aka kashe Ishaq Rabin tsohon firaministan haramtacciyar kasar Isra'ila. Wani bai Yahudan Sayuniya mai tsatsauran ra'ayi ne dai ya bindige shi har lahira a lokacin da yake gabatar da wani jawabi bayan da ya amince kan cewa zai wa falastinawa wasu daga cikin haƙoƙinsu inda wasu daga cikin yahudawan sahiyoniya masu tsawon ra'ayi suke ganin hakan a matsayin cin amana a gare su akan haka ne ɗaya daga cikinsu mai suna yigal amir ya harbe shi har lahira rabin ya zama firaministan haramtacciyar kasar isra'ila shekara ta 1975 zuwa 1977 amma ya sauka saboda tuhume-tuhume na cin hanci da rashawa amma ya sake zama firaministan haramtacciyar kasar isra'ilan a shekara ta 1992 kamar yadda kuma ya kasance a cikin waɗanda suka ta gagarumin rawa wajen yin kisan kiyashi a kan falasɗinawa a lokuta daban-daban a tarihin rayuwarsa ishaq rabin yana ɗaya daga cikin yahudawan sahiyuniya waɗanda suke hijira tun da farko lokacin da aka kafa haramtacciyar kasar isra'ila da suka mame falasɗino bayan da ingila ta kwaso su daga kasashe daban-daban na duniya da zammar kafa ƙasa ta yahudawan sahiyoniya a cikin falasɗinu wanda kuma a lokacin ingila ne take mame da falasɗinu kuma take mata mulkin mallaka ishaq rabin ya amince baiwa falasɗinawa wasu daga cikin haƙoƙinsu ne bayan taba hannu akan yarjejeniya tare da marigayi yasar arfat akan hakan wanda kuma shugaban ƙasar amurka na lokacin bill clinton shine ya jagoranci tattaunawar da kuma rattaba hannu akan wannan yarjejeniya duk da cewa dai babu ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da yarjejeniyar ta fansa wanda isra'ila ta aiwatar har inda yau take masu saurari ko kun san cewa shekaru 105 da suka gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan nuwamban shekara ta 1918 a daidai daular austria da hungary ta miƙa kai ga kasashen kawance a ƙarshen yakin duniya na ɗaya wannan haɗaɗɗiyar daula ta austria da hungary dai ita ce babbar a biyar kawance ga ƙasar jamus a lokacin kuma ita ce ta fara kunna wutar yakin duniya na ɗaya amma sakamakon kashin da ta sha a hannun ƙasashen kawance da ƙarshe dai ta amince ta sha kayi tare da amincewa aka rataba hannu akan wata yarjejeniya ta sulhu da kawo ƙarshen yakin amma daga bisani ƙasashen kawance sun ci gaba da matsin lamba a kanta har sai da aka rusa daɗe daular ta austria da hungary masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau aka bude kasuwar baje kolin tafai ta kasa a birnin tehran a karan farko a taron baje kolin tafai na kasa da kasa a birnin tehran shibiyan wallafa littafai na kasashen ƙetare da dama da kuma na cikin gida sukan halarci wannan wuri a wannan lokaci da aka buɗe baje kolin na farko kasashe waɗanda suka halarci wannan baje koli ya kai ƙasashe 32 sannan kuma an baje littafai masu tarin yawa wanda adadinsu ya kai dubu goma sha shida har ila yau sunan littafai sama da dubu takwas waɗanda suke da alaƙa da mawallafa daban-daban na cikin gida da na waje suna daga cikin littafan da aka gabatar a wurin sannan kuma an samu adadi mai yawa na waɗanda suka halarci wannan wuri wanda yawan mutanen ya kai dubu ɗari biyar daga farkon baje kolin zuwa rufe shi tun daga lokacin ake gudanar da bikin baje koli na littattafai na ƙasa da ƙasa a birnin tehran a kowace shekara tare da halartar madaba'antu masu buga littattafai na ciki da waje kamar yadda kuma akan baje koli na kayayyakin fasaha iri-iri a wannan baje kolin waɗanda suka hada da alluna da kuma sauran kayayyakin fasahar rubuce-rubuce da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da 55 da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan jumada ula na shekara ta 391 hijira kamariya abu ishaq kisa'i mirwazi masanin adabi ɗan ƙasar iran ya rasu an haife shi a shekara ta 341 bayan hijira a garin mirwa wanda yake ɗaya daga cikin garuruwan tsohuwar ƙasar iran wanda a yanzu yake cikin yankin turkmenistan a lokacin rayuwarsa ya yi daidai da ƙarshen zamanin mulkin sarakunan samaniyawa a iran kuma farkon mulkin sarakunan kazanvid da haka akwai abubuwa waɗanda suka hada lokutan masarautun guda biyu a cikin rubuce-rubucensa baya ga kuma mirwazi ya rubuta baitukan waƙoƙi da dama domin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi musamman ma Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam ya kware matuƙa wajen ƙirƙiro jigo da bayyana ma'anoni a cikin baitukan rubutacciyar waƙa mirwazi ya yi amfani da salo na musamman wajen bayyana lamura da dama na faɗakarwa da wa'azi ga jama'a ta hanyar hikima a cikin baitukan waƙoƙi a ƙarshen rayuwarsa ya bar tarihin littattafai masu tarin yawa waɗanda ya rubuta a ɓangarori daban-daban na adabi da kuma rubuce-rubucensa na waƙoƙi a cikin baituka da salo daban-daban wanda har yanzu ana amfana daga irin waɗannan rubuce-rubuce waɗanda ya yi a manyan cibiyoyin bincike na adabi da kuma jami'o'i a ƙasar iran da ma wasu ƙasashen duniya. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahim jama'a masu rare barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda a yau za shiga cikin darasi na 145 a cikin shirin namu yau za a ji ci gaban tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa Mas'ud wanda suke cikin ɗakin cin abinci na makaranta inda suke tattaunawa dangane da harsuna da ake amfani da su a ƙasar Iran inda shi Mas'ud kansa ɗaya ne daga cikin 'yan ƙabilar Lor da suke ƙasar Iran. Za mu ji tattauna da ta gudana a tsakaninsu a yau dangane da yankin Khurram Abad da kuma muhimman abubuwa na tarihi da ke wannan yanki wanda shi ɗan asalin wannan gari ne. to amma kafin a je tattaunawa tasu sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. صحبت magana. آن پیداست انگانوشی خورم آباد گرن خورم آباد شهر گری قدیمی دددی آثار کپی تاریخی نتاریخی کدام ونه قلعه حسومیه فلک الافلاک حسومیر فلک الافلاک مربوط به می دنگنتک هده چه زمانی؟ ونلوک لوکچی پیش از کپین اسلام مسلم دوره لوکچی ساسانی ملکن سراکنن ساسانیاوا آن ساخته شده است انگنشی بارها لوکوتا دبن دبن آن مرمت شده است انگرشی کاربرد ین امپانی آن داشته است شی ینا بالای سمن تپه دوزه به همین خاطر سبوده هکن من فکر می کنم نی این زتن نظامی نسوجی حکومتی نه حکومه اکنون Ya zuwa yanzu. Istefodemi shabad. Ana yin amfani da shi. Muze. Wurin aje kayan tarihi. Mahal. Wuri. Bozdid. Rangadi. Tafri. Shaƙatawa. Gyadashƙiyar. Mai yawon shaƙatawa. Ironi. با ایرانیه خارجی نواجی مکانهای وراری جالب میکای تروه دیدنی ابنگنی دیگر ندبن استان لردی لورستان لردن لورستان وجود دارد یه سموا آبشار ما روا جنگل دجی رودخانه قرمه زیادی دیوا طبیعت ربیعه بسیار دیوا من دوست دارم نی اینا سن تو می آیی کی زکزو تو باید بیایی کی دول نه کزو با ما تردمو کوه بلند دوسی می او زیبا می پر آب cike da ruwa. Sarsabs. Koreshar. Nazdik. kusa. To bebe ne. Kai ka gani. To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga Muhammad da abokinsa Masa'ud da yanzu haka suke ɗakin cin abinci na jami'a suna tattaunawa ga dai yadda tattaunawa su ta gudana a cikin harshen faransanci. از صحبتهایت پیداست که خرم آباد شهری قدیمی است. آثار تاریخی این شهر کدامند؟ شهر خرم آباد را با قلعه تاریخی فلک الافلاک می شناسند. این قلعه مربوط به چه زمانی است؟ این قلعه پیش از اسلام در دوره ساسانی ساخته شده و بارها مرمت شده است. قلعه فلک الافلاک چه کاربردی داشته است؟ این قلعه بالای یک تپه ساخته شده است و به همین خاطر فکر می کنم کاربرد نظامی و حکومتی داشته است. اکنون از این قلعه چه استفاده ای می شود؟ اکنون قلعه فلک الافلاک موزه و محل تفریح و بازدید گردشگران ایرانی و خارجی است. چه مکانهای جالب و دیدنی دیگری در استان لورستان وجود دارد؟ آبشارها، جنگلها و رودخانه های زیادی در لورستان هست. من طبیعت ایران را بسیار دوست دارم. پس باید با ما به لورستان بیایی تا کوههای بلند، آبشارهای زیبا، رودخانههای پرآب و های سرسبز را از نزدیک ببینی. تو مدلا ینزو سمجه sai گا ترجمه ga ونن wannan از a هرشن harshen از صحبتهایت پیداست که خرم آباد شهری قدیمی است آثار تاریخی این شهر کدامند دگه مگن کا زا ایه فهمتر گرم خرم آباد د ددان گری نی ونن نی دگه شهر خرم آباد را با قلعه تاریخی فلک الافلاک میشناسند garin Khuram Abad dai an san shi da hasumiyar nan ta tarihi mai suna Falkul Aflak. In قلعه marbut be ce zamani ast? wannan hasumiya tana da dangantaka ne da wani lokaci. این قلعه پیش از اسلام در دوره ساسانی ساخته شده و بارها مرمت شده است. ونن hasumiya an gina ta ne kafin musulunci a lokacin mulkin sarakunan sasaniyawa a lokuta daban-daban kuma an داشته است؟ حسومیر فلکل الافلاک مننه امپاننتا این قلعه بالای یک تپه ساخته شده است و به همین خاطر فکر می کنم کاربرد نظامی و حکومتی داشته است. wannan hasumiya dai an gina ta a kan wani dutse saboda haka ina tunanin cewa amfaninta yana da dangantaka da ayyukan soji da kuma na hukuma aknun از این قلعه چه استفاده ای می Ya zuwa yanzu meye amfanin wannan hasumiya? اکنون قلعه فلک الافلاک موزه و محل تفریح و بازدید گردشگران ایرانی و خارجی است. ینزو حسومیر فلک الافلاک ta zama wani wuri na aje تاریخی. tarihi da wurin shakatawa da buɗe idan masu yawon shakatawa iraniyawa da kuma 'yan چه مکانهای جالب و دیدنی دیگری در استان لورستان وجود دارد؟ waɗanne wurare ne ke akwai masu ƙayatarwa da buɗe ido na daban a cikin lardin loristan آبشارها، جنگلها و رودخانه های زیادی در لرستان هست. اکوی مکورارو روا داززکا قرمو دیوا از کلردن لرستان من طبیعت ایران را بسیار دوست دارم نی این سن یعنی ɗabi'a na ایران sosai. پس باید با ما به لرستان بیایی تا کوههای بلند، آبشارهای زیبا، رودخانه های پرآب و جنگل های سرسبز را از نزدیک ببینی. کنن dole ne ka zo tare da mu zuwa که Larissan دو از او duwatsu او tsawo da makwarin da kuma ƙoramu da suke cike da ruwa da kuma dazuzzuka kore shar. To madalla Muhammad da abokinsa Mas'ud sun ci gaba da tattaunawa dangane da yanayi na ɗabi'a da ke akwai a lardin Loristan. wanda ɗaya ne daga cikin mahimman wurare da masu yawon shakatawa da suke zowa daga garuruwa daban-daban na ƙasar iran da kuma ƙasashen ƙetare suke kai ziyara domin ganewa idanunsu ababe na tarihi waɗanda aka same su tun kafin bayyanar musulunci a yankin gabas ta tsakiya idan allah kai mu mako na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasi amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin wanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan da kuma malama juliya bishir afefe ne abdullahi salihu ke muku fata alheri shirin mu shirinmu na gaba. thank you labaran wasannin mako. Bismillahir Rahmanir Rahim matasa sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum. Barka mu da raka da kuma saka da mu a cikin shirin na labaran wasanni Wannan shi mai kawo muku muhimman labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu sauran sun shita da mu kuma zan shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. To madalla zan kuma shiga cikin kwanan shirin inda za mu yada zango a nahiyar Afirka. Hukumar kula da kwallon kafa ta Afirka kafa a takaice ta sanar da cewa kasar Morocco za ta karɓi wakuncin gasar cin kofin zakarun mata na CAF na shekara 2024. Za a ba gasar cin kofin zakarun mata ta CAF din ne na Morocco 2024 tsakanin 9 ga watan Nuwamba zuwa 23 ga watan Nuwamba da muke ciki. kimanin kungiyoyi takwas ne za su wafata da babbar kyauta wanda suka ci nasara za a ba su dala dubu ɗari hudu. Mamelodi Sundown ce take rike da kofin a halin yanzu bayan lashe gasar sau biyu a tun shekara uku. Asfar ta Morocco ita ce kungiyar da ta lashe gasar a shekarar 2022 rukun ta doke Mamelodi Sundown a wasan da suka buga na karshe wato final. Tun lokacin da aka fara gasar gasar cin kofin ta zakarun mata ta CAF ta taka muhimmiyar wajen ciyar da wato wasan kwallon kafa na mata gaba a nahiyar afirka hukumar kula da kwallon kafa ta afirka kafa takaici ta fitar da jerin sunayen waɗanda aka zaɓa na rukunin maza na caf award 224 zuwa 225 yayin da ake sa ran za a gudanar da bikin karramawa da aka shirya ranar 16 ga watan Disamba mai zuwa na wannan shekara 2024 a birnin Merrick a birnin Marrakesh na kasar Morocco. kyautar caf ta 2024 za a bada ta ne tsakanin janairun shekara ta 2024 kakan daga cikin sunayen da aka zaba da suka fi iya taka leda a nahiyar afirka akwai amine guere ɗan ƙasar algeria da ke buga kwallo a renes sai edmond tapsoba ɗan ƙasar burkina faso da ke buga wasa a baya leverkusen sai kuma simon adingra ɗan ƙasar ivory coast wanda ke buga wasa a britain and hover albion sai kuma tawagar kwallon kafa ta ƙasa da ta fi iya taka leda a afirka inda osama bamboto na algeria sai kuma ɗan wasan da ya fi iya taka leda a ɓangaren 'yan wasan da suke buga wasa a cikin gida inda aka zaɓi osama bambote na ƙasar algeria da ke buga wasa a usm algiers sai andre onana ɗan ƙasar kamaru wanda ke buga wasa a manchester united yayin da yahiya fofana ɗan ƙasar ivory coast da ke wasa a anga esco sai kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta fi iya e taka leda a nahiyar afirka inda akwai petro altetico ta ƙasar angola sai fi mozambe ta da demokradiyyar congo sai kuma alhali ta ƙasar masar hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar libya lff ta ce za ta ɗaura ƙara yayin da take ƙoƙarin soke ta hankuma da aka gaba mata bayan da aka soke wasan da 'yan wasan kasar za su buga da najeriya ga neman shiga gasar cin kofin nahiyar afirka na shekara mai zuwa 2025 tawagar sufa agus dai ta ki buga wasan ne da aka shirya fafatawa a birnin bangazi bayan da aka karkatar da jirginsu zuwa wani filin saukar jiragen sama na daban daga wanda aka tsara za a sauka aka kuma jibge 'yan wasan a nan ba tare da wani bayani ba har na tsawon sa'o'i goma sha shida bayan haka ne kwamitin wutarwa na hukumar caf ya bai wa najeriya nasarar ci uku da babu sannan ta ci hukumar lff tare ta dala dubu hamsin mukaddashin shugaban lfa abdul nasir ahmad ya shaida manema labarai cewa ba za a iya ba da makin wasa ta haka ba to akan wannan na tuntuɓi wani mai shirya kan wasanni a garin jos jihar plateau wato umar yunus domin jin karatunsa game da wannan turka-turka da ta kunno kai tsakanin Najeriya da kuma ƙasar Libya sai kada baki ya ce. Takaddama irin wannan da ta faru tsakanin Najeriya da Libya zan iya cewa Afirka ba sabon abu ba ne musamman ma tsakanin su su kasashen Afirka a fagen kwallon kafa Kowa ya san cewa galibi kasashen Afirka musamman ma kasashen Afirka kudu da Sahara. sukan ɗauki abubuwan gudanarwa da sakaci sai ka ga abin da ya kamata a ce an yi ga ba a yi ba ko kuma in ma an yi shi a yi shi a mishi rikon sakai da kashi abin da ya faru tsakanin najeriya da libya a iya sani na a libya sun ce su ma rama abin da aka musu ne a najeriya na ga wani bidiyo a kafafen sadarwa wanda ban tabbatar da sahihancinsu ba wanda yake nuna yadda aka wulakanta wasu 'yan wasa a wani filin jirgin sama na wata ƙasa wanda aka ce najeriya ne kuma aka ce 'yan wasan da kuma jami'ansu na libya ne amma ban tabbatar ba gaskiya amma tun da ka ce an kafa kwamiti na bincike hukumar kwallon kafa ta afirka to babu abin da ya dace illa a yi bincike sosai sannan idan aka samu wani mai laifi a cikinsu ko dukansu suke da laifi a hukunta su yadda ya kamata ko shakka babu an wulakanta 'yan wasan najeriya da officials su a filin jirgin sama na kasar libya abin ma da ya sa ba su buga wasan ba kenan suka nuna fushinsu da bijirewa suka ce ba za su buga wasan ba har ya zama ita hukumar kwallon kafa ta afirka ta cire wasan daga cikin jadawalin wasanninta kuma yanzu wannan wasa ba a san lokacin da za a sa shi a buga ba a afirka gaskiya yadda kasashen turai suka ɗauki harkokin wasanni musamman kwallon kafa ya bambanta da yadda muka ɗauka a nan afirka abin da ya shafi administration wato gudanarwa suna tsayawa su yi shi da gasken gaske kuma su bi shi sau da kafa to mu kuma a nan gaskiya ba haka ba ne ban san dalilin da zai sa ka'ida ce kuma doka ce ya zama cewa duk ƙasa da ta zo bakunci hukumar kwallon kafa ta wannan kasar ita za ta dauki ɗawainiyar tsugunar da ita da zirga-zirganta da kula da ita da sauransu hasali ma gwamnatin kasar ita ce za ta dauki nauyin kula da lafiyarsu da duk wani abu da ya shafe su har su gama abin da za su yi su koma gida su ji kamar a gida suke amma abin takaici sai ka ga irin abin da ya faru tsakanin najeriya da libya yana faruwa akai-akai kuma abin da ya sa har ake ci gaba da yin su shine ba a ɗaukan mataki yadda ya kamata akan waɗanda aka samu da laifi idan da za a dinga ɗaukan mataki akan waɗanda aka samu da laifi matakin da zai taɓa su ya girgiza su su gane cewa sun yi asara to babu mamaki da zai iya zama gani gawa ne wata ƙasar ba za ta yi sha'awar maimaita haka ba. to madalla an gaishe ka umar yunus hukumar kwallon kafa ta zambia hukumar kwallon kafa ta zambia fas a takaice tana zama makoki bayan dan wasa ko kuma bayan da wasu 'yan wasa bakwai da kungiyar chavoma town council suka mutu a wani hatsarin mota shugaban na fas andrew kamanga ya ce muna da tuntuɓar hukumomin kwallon kafa farar hula da jami'an tsaro a lardin domin ba mu da cikin bayani kan adon wanda suka mutu wasu mutane sha biyu sun jikata a tsarin kuma an kashe kuma an kwashe biyar daga cikinsu zuwa lusaka ban birnin kasar domin musu magani yanzu kuma bari mu yada zango a yankin asiya inda zamu a kasar iran tawagar 'yan wasan iraniya sun samu lambobin yabo zinariya da azurfa a wasannin olympics na ɗaliban sakandare da gudanar a kasar bahrain a ranar ta karshe ta wasannin olympics ɗin na ɗaliban makarantun sakandare da aka yi a kasar bahrain waɗanda suka kilci iran sun samu lambobin yabo zinariya guda bakwai azurfa daya sai kuma ta gulla har guda biyu 'yan wasan na iran da suka samu nobin yabo sun hada da amir ali haidari da kuma amir muhammad hajvan sai kuma amir shamspur da kuma Fadli shiri sai kuma amin sam muhammad da omid jamur dukkanin waɗannan 'yan wasan kokowar sun sami galaba akan abokan karawarsu da suka fito da ƙashe daban-daban da aka yin sai sa suka samu lambobin yabo na zinariya da azurfa da kuma ta gulla ana yin wasannin olympics na ɗaliban masakandare. a duk bayan shekaru biyu a bangaren hannun da ake ciki game da wato wasannin firimiya da ake bugawa a kasar iran mako na 11 kuwa a 11 ga wata mai kamawa ne za a buga tsakanin zuba a da shamsa a zarkazmin sai kuma habadar takara da istiklal kuzistan sai kuma aluminium arak ta kece raini da gulgahar sirjan sai kuma khair koram obad ta buga da malavan idan muka leƙa bangaren gasar kwallon kafa ta neman gurbi a gasar kofin nahiyar asiya kuwa a yau za a buga tsakanin alwasul imarat da al-assad sai kuma police ta keci raini da gurafa sai kuma alahali ta saudiya ita kuma za ta shata layi ne da kasar iraki sai kuma alahali ta keci raini da istiklal na kasar iran. yanzu kuma bari mu karkare shirin namu a nahiyar turai da za ku ji cewa dan wasan tsakiya na manchester city sifania rodri ya lashe kyautar ballon d'or ta maza wanda aka baiwa gwarzon dan kwallon kafa na bana dan wasan mai shekaru 28 da haihuwa wanda rashin nasara a wasa daya kacal a kakar wasan da ta gabata a kulob din da kuma kasarsa an ba shi kyauta ne a birnin paris bayan da ya taimaka wa spain ta lashe gasar euro 2024 a watan Yuli. Ya kuma lashe gasar Premier da UEFA Super Cup da kuma gasar cin kofin duniya ta kungiyoyi tare da City. Rodri shine ɗan wasa na farko a tarihin kungiyar da ya lashe kyautar Ballon d'Or. Kungiyar kwallon kafa zaman Chester City ta yi rashin nasara da ci biyu a gidan Bournemouth a wasa mako na goma a Premier League da suka fata a nan asabar ta gabata a Vitality. Bayan da suka koma zagaye na biyu ne Bournemouth ta kara na biyu ta hannun evaninson daga baya sai ta zare ɗaya ta hannun guardiola saura minti takwas a tashi wasan makuntan gasar la liga sun sanar da robert lewandowski a matashin gwazon la liga na watan oktoba karo na uku kenan a jere 'yan wasan barcelona kilashe kyautar ta wata wata da ake bayyana wanda ya fi taka rawar gani a babbar gasar ta mola Espaniya ta bana tun farko rufina shine ya fara karbar kyautar sai kuma lamine yamal daga nan sai robert lewandowski ya zama gwazon la liga na watan oktoba rafina daga brazil shine gwazon watan agusta yayin da yamal na spaniya ya zama na watan satumba da kuma lewandowski da poland a watan oktoba rubin amorim ya fara tattaunawa kan tsarin kwangilarsa da Manchester United kuma baya zaton zai iya aiki da wasu 'yan wasan kungiyar da suka da Anthony da Casemiro da Cristiano Eriksen. Kungiyar kwallon kafa ta Barcelona na sha'awar dan wasan gefen AC Milan mai shekara 25 da haihuwa Rafael Leo bayan dan wasan Portugal din ya daina samun damar taka leda yadda ya saba a San Siro. Manchester United ta yi amincewa da ta yin da kungiyoyin da dama suka yi mata kan dan wasan tsakiyar ta mai shekara 18 zaihuwa wato peg guardiolo claudio achiveri wanda ake sa ran zai koma ƙarƙashin tawagar pop guardiolo a shekara ta 2025 daga river plate inda yake zaman aro masu ware laifin daɗi karewa an juma su yi magana gan lokacin da aka yi shirin kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbe ma a sabon shirin domin jin mu ɗauke da wasu a ɗan labaran da suka shafi labaran wasanni. amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni da gunshin da ke cewa zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo su www.cb1.ng a huta lafiya. amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ما صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barka Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na guzirin hanya. Kamar yadda muka sani wannan shiri na guzirin hanya yana kawo mana maganganu ne na magabata waɗanda idan muka riƙe su muka yi aiki da su za su zama mana guziri a bisa tafarkin da muke kai na koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba kurin maganganu na magabata ba, hatta da waɗansu ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin littafinsa mai tsarki saboda haka lallai wannan shiri na guzirin hanya shiri ne mai raya zukata shiri ne wanda yake zaburarwa zaburar da mumini wanda abin da ya fi damunsa a rayuwa shine mustaqbal ɗinsa wato makomarsa wanda zai koma ya yi zama na dindindin ba wannan duniyar wacce take gobe zai iya barinta ba to in ku wancan gurin shi ya fi damun mumini kuma duk wanda suke sauraron wannan shiri idan wancan gurin da za a koma ranar kiyama ita tafi damun mutum to fa dole ne ya riƙe guzuri domin gurin ba da komai ake tafiya ba ba kuma za ka tadda komai ba sai abin da ka tafi da shi daga nan wannan guri ne da muke ciki na tattara guzuri duniyan nan ba komai a cikinta illa mutum ya tsururuci abin da zai zame masa guziri a tafarkin da yake kai na koma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala shirin namu a wannan rana zai yi wani bincike ya kuma fito da wasu abubuwa masu muhimmanci musamman wani al'amari wanda yake mai muhimmanci a rayuwar ɗan adam bisa makomarsa ba komai ba ne za mu magana ne akan aljanna aljanna wacce dai kowa ya kamata ya wajaba ya imani da ita domin makoma kowa zai koma zuwa kiyama kuma in an koma din nan ƙarshen ƙarshe dai ko dai mutum ya shiga aljanna ne ko kuma ya shiga ɗaya ɓangaren wato wuta allahu subhanahu wata'ala ya kare mu baki ɗaya aljanna abun nema ce buri ce ta dukkan wani mumini to amma fa ita ma tana da guziri mafi girma na gurin da mutum ya kamata ya ɗauki guziri daga nan duniya tafi da shi shine ya ga cewa wannan guzirin da ya tafi da shi ya zama tushe wanda zai buɗe masa wannan hanya da zai shiga cikin aljanna dangane da aljanna allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai a cikin suratu al-imrana aya ta ɗari da 133 yana cewa bismillahir rahmanir rahim wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna wa jannatin arduha as-samawati wa ard u'iddat lil muttaqin Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa sari'u kuma lallai ku yi gaggawa ku yi gaggawa zuwa neman magifiratin wata gafara min rabbikum daga ubangijinku wa jannatin da kuma aljanna wadda wannan aljanna ɗin ardu hassama wato wal ardu faɗinta ne kwatankwacin faɗin sama da ƙasa wannan aljannar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa o'iddat an tanade ta ne lil ga masu taqwa to kaga ashe kenan nan, wannan aya a fili ta nuna mana cewa ba kowa zai shiga aljanna ba sai mai taqwa kenan domin Allah ta'ala a fili babu zancen tawili babu zancen kace na ce aya ce mahukama wannan aljannar Allah cewa ya o'iddat an tanade ta ne lilmuttaqin domin masu takawa to kaga kenan ashe takawa ba ƙaramin guziri ba ne da ɗan adam zai tsururuta a wannan rayuwa da muke ciki ta duniya ya zama kana da guziri wanda za ka riƙe shi ko da ko gobe ne allah subhanahu wa ta'ala ya kiranka ya ce taho gurina to kar ka tafi salin alin ka tafi da wani abu wanda yake goziri ne a ranar kiyama allah subhanahu ta'ala ya tashi kowa ya ce kai ina guzirinka wannan ya ce gashi kai fa ina naka gashi wannan kai ba kowa amma kai karka kuskura ka je ranar kiyama allah ya tashi kowa ana cewa kowa ina guzirinsa ka duba nan ka duba can ka gaba ka da guziri wannan babu mutumin da aka yi wa wasoso fiye da kai wanda za ka je ranar kiyama baka da guziri to wannan aya ɗin ta nuna mana cewa ga duk mai neman ya shiga aljanna lallai lallai babu wani abu wanda yake mafi girman guziri kamar takwa Allah cewa ya yi wannan aljannan ku yi gaggawa zuwa neman magafira neman gafaran ubangijinku ku yi rigegeniya duk wani rigegeniya da za ka yi a cikin wannan duniya ɗin ka yi ta ta neman wannan guri ba rigegeniya da gaggawa da ƙoƙarin yin musabaka wajen tara duniya a'a wancan ya fi ni ya'ya to nima sai na fi shi a'a motocinsa ɗaya biyu uku kai to nima ma fa sai na shiga na fita na samu motocin da suka fi nasa yawa a'a yana sa kayayyaki irin kaza shadda iri kaza wani lesi irin kaza to ni kuma ya ake nake sa kaya kaza to wallahi ni ma sai na fi shi to rigegeniyan ba ta nan bane ba ta 'ya'ya bane ba ta dukiya bane ba ta tara mata bane ba ta tara motoci da gidaje bane la lallai kamar yadda Allah subhanahu ta'ala abin da yake nuna mana anan, a cikin wannan aya da muka yi bayani Allah yana faɗa fada a fili wasari'u dukkan wani rigegeniya da za a yi to ku yi to amma ame ila maghfirati min rabbikum wa janna neman gafaran ubangijinku da kuma neman aljanna ita wannan aljanna aljannar kamar yadda muke bayani Allah ta'ala da kansa ya faɗi yaya take yake cewa ita aljanna ɗin nan ardu hassama watu wal ardu faɗinta da dukkan wani abu za ka yi ta fagamniyanka ka shiga nan ka fita kamar sama da ƙasa al'amuranta yake to amma fa wa'iddat lil muttaqin wannan shine mahallin shahid mafi girman al'amari kenan an fata na deta ne ya ikhwanuna lil muttaqin ga masu taƙawa. to wannan ba ƙaramin al'amari bane wanda ya kamata dukkan wani mai hankali ya nemi guzurin takawa ya riƙe takawa tsoron Allah da tsantsini a cikin wannan rayuwa wannan kuma al'amari ne ita takawa tana cikin kirjin mutum tana cikin zuciyar mutum Allah subhanahu ta'ala kuma shine ya san mai takawa shine ya san waye yake da takawa shine ya san waye yake tsoronsa huwa a'lamu biman ittaqa ubangiji subhanahu ta'ala shi yafi sanin wane ne yafi tsoronsa saboda haka almuhim shine kai dai tsakaninka da ubangijin da ya halice ka ka ɗauki wannan takwan ta zame maka guziri wanda za ka yi riko da shi ko ranar kiyama ka koma za ka ce da ubangiji wata ta'ala na zo da guziri in Allah ya ce da me ka zo ka ce takwa ya Allah kuma ka san ta ka san me nake tattare da shi Allahumma ja'alna minal muttaqina ya rabbal alamin an rawaito wani hadisi daga Imamu Ali alaihi salam yana cewa ala wa inni lam arakal janna na matalibuha yake cewa kuma lallai ku saurara fa ku ji wannan bayani lallai ni lam arakal janna na matalibuha ban ga wani guri kwatankwacin aljanna ba wanda wai aka samu wani mai nemanta har yake yin bacci sannan ki ce wala nari na maharibuha haka kuma ban ga wani guri kwatankwacin wuta ba har aka samu wani wanda yake guje mata wai yana bacci Allahu akbar wannan ba ƙaramin kinaya ba ce daga magabata wato kenan magana a fili shine mai neman aljanna ba baya bacci na na shagaltuwa a rayuwa mai neman ya guje wa wuta fa ba baya shagaltuwa da ainihin bacci wato a kowane lokaci mutum yana cikin tsirurutan guziri ne na ganin cewa wannan guzirin ya tafi da shi don ya shiga aljanna ɗin wannan guzirin guziri ne da ya riko da shi don ya guje wa wuta domin duk wanda ya guje wa wuta ya kuma guje mata ya gudu din Allah ya yarda da gudun nasa to fa ƙarshen shi ne aljanna kuma zai tafi kenan to kaga ashe kenan mai neman aljanna baya bacci na shagaltuwa ba yana nufin ba za ka yi bacci don ka samu hutawa ka samu ƙarfin jikinka ba la amma dai bacci na shagaltuwa la mutum ya yi kaga abin da imamu ali alayhi salam yake nuna mana kenan ala wa inni lam araka aljannati na matalibuha wala kan nari na maharibuha Allahu akbar sannan aka rawaito wani hadisi da daga shi imamu ali alaihi salam yake cewa aljannatu afdalu ghayatin yake cewa ita aljanna ita ce mafificin dukkan wani gaya wata kololuwan abin da mutum ke bukata ya kai gare shi ga mutane akwai abubuwan da mutum yake so ya kai gare shi wani ɗalibi ne so yake ya gama makaranta ya shiga university ya kammala ya samu digiri ya tafi ya yi bautan ƙasa ya samu aiki ya samu gida ya samu mota ya yi aure ya samu kaza duk waɗannan wasu abubuwa ne na gaya wani abu na ƙololuwa to ba a ce karka nemi wannan ba amma afdalu gaya mafificin abin da yake na ƙololuwa da mutum yake so ya kai gare shi ya isa gare shi to ne aljanna aljanna wani hadisin ma dai daga imam ali alayhi salam bari mu karkare da shi yake cewa aljannatu darul aman ita aljanna gida ce wacce take wannan gida din? gida ne wanda dukkan wani kwanciyar hankali ke tattare da shi in kana neman tsaro security ka samu cikakken security a rayuwa to ka samu ka shiga aljanna shine darul aman shi gida ne na kololuwan security da mutum yake so ya samu a cikin rayuwarsa to waɗannan bayanai ne daga magabata waɗanda muka roƙe idan muka riƙe su muka yi aiki da su to mun yi riko da guziri insha Allah za mu tsaya nan saboda lokaci sai a shirin mu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi waɗanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan waɗanda suka haɗa da littafin da stan da stan na ayatollah shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana Jalalu jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar fatimatu zahra salamu alaihi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma mahaifiyar alhassan da alhussein alaihi da muke kawo muku mun tsaya inda muka yi magana ko kuma gabatarwa kafin mu karanta hudubar fatima salamula alaiha a masallacin manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam bayan wafatinsa da kuma yadda khalifa na farko wato abubakar ya zama halifan babanta mun bayyana ma'anar kalmar fadak a wajen musulmi mun ce gona ce wacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da umarnin Allah ta'ala ya ba da ita kyauta bayan da ayar da Allah yake cewa kuma ku ba wa makusanci haƙƙinsa ta sauka mun bayyana cewa gonar fadak mallakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne tare da umarnin Allah kamar yadda ya zo cikin ayar fai'u ko ganimar da aka samu ba tare da muminai sun yi amfani da makamansu da rayukansu a yaƙi don samo ganimar ba mun kuma kawo hadisai da dama wanda suka tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarsa ya kira Zahra salamun alaiha ya ba ta gonar Fadak kyauta sannan mun bayyana cewa Zahra salamun alaiha ta karbi gonar a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta tura ma'aikatanta don su kula da ita sannan tana amfani da arzikin da take samu daga gonar har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa fati da kuma bayan sa kaɗan. ƙari kan haka shine malaman tarihi sun tabbatar da cewa fatima salamu alaiha tana iko da gonar fadak a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma bayansa kaɗan har ila yau a cikin wasiƙar da amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihissalam ya aika wa usman ɗan hunaif walinsa a birnin basra ya kawo wannan batun inda yake cewa e gonar fadak ta kasance a hannunmu har zuwa ƙarshen maganarsa Ibn hajar al askalani ya kawo cikin littafinsa sawa'iqul muhrika a cikin babi na biyu wato yana cewa lalle abubakar ya kwace gonar fadak daga fatima salamullah alaiha har zuwa ƙarshen maganarsa ma'anar maganar ibn hajar shine cewa ai fadak ta kasance a hannun fatima salamullah alaiha sai abubakar ya kwace ta daga hannunta allama majalisi ya kawo cikin littafinsa mai suna alhara'iju yana cewa a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga madina bayan ya sami gonar fadak a yakin haibara sai ya shiga wajen fatima salamu alaiha ya ce mata ya diyata lallai allah ya bawa wa babanki gonar fadak kuma ya keɓance ta gare shi banda sauran musulmi zan yi da ita abin da na ga dama kuma akwai bashin sadakin mahaifiyarki khadija salamu alaiha a kaina don haka babanki ya mai da ita gare ki saboda haka na ba da shi kyauta gare ki da kuma ga 'ya'yanki a bayanki sai ya ce a kawo takardar rubutu na fata sannan ya kira ali abi talib salam ya ce masa rubuta wa fatima fadak a matsayin kyauta daga manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kafa shaida da ali da abi talib salam da ɗaya daga cikin yantattun bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa da kuma ummu aiman a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa ya yi wafati sannan abubakar ya hau kan kujerar shugabanci aka yi kwanaki goma da hawansa al'amura suka tabbata a hannunsa sai ya aika zuwa gonar fadak aka kori ma'aikacin fatima salamu alaiha daga gonar gonar fadak dai ta kasance ga fatima salamullah alaiha ta fuskoki uku na farko gonan tana hannunta kuma tana sarrafa albarkatunta tun kafin fatima mahaifinta manzan allah sallallahu alaihi wa sallam don kuma a shari'ance baya halatta a kwace gonar fadak daga hannunta sai da dalili ko kuma shaidu kamar yadda manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa shaida yana kan wanda yake iddi'a'i ne sannan ratsuwa kuma ga wanda ya musanta don haka bai zama wajibi a kan zahra salamu alaiha ta kawo shaida ba don gonar tana a hannunta na biyu kuma ta mallaki gonar fadak ne ta hanyar kyauta wanda manzan allah sallallahu alaihi ya yi mata sannan na uku ta cancanci gonar fadak a matsayin gado idan ma aka ce ba nata ba ne. sai dai sun saba wa dukkanin wa'annan hanyoyi uku na shari'ar musulunci sai suka ce sai ta kawo shaidu da kuma wani dalili wanda zai tabbatar da cewa gonar fadak nata ne sannan sun ce annabawa ba a gadon su don haka sahara salamun alaiha tana da hujjar neman haƙƙinta ta dukkan wa'annan hanyoyi guda uku da muka ambata don haka da farko ta buƙaci a dawo mata da gonarta ta hanyar cewa kyauta ce wanda babanta kuma mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi ya ya bata kyauta da suka ƙi sai ta ce a mayar mata a matsayin gado na babanta sai suka ce ai annabawa ba a gadon su halabi ya kawo wannan a cikin sirarsa juz'i na uku shafi na 39 inda yake cewa Lele fatima ta je wajen abubakar bayan wa fatima manzon allah sallallahu alaihi wa gonar fadak kyauta ce babana ya bani ya bani ita a sanda yake rayuwa sannan abubakar ya musanta hakan ya ce ina buƙatar shaida sai aliyu da abitali talib ya zo ya yi mata shaida sai ya nemi wani shaidan sai ummu aiman ta zo ta shaida sai abubakar ya ce shin da namiji guda da kuma mace guda ne kike son haƙƙinki na gonar fadak sannan tabari ya kawo a cikin littafinsa al-ihtijaj yana cewa sai fatima salamallah alaiha ta zo wajen abubakar ta ce me yasa kake hana ni gona na daga babana manzon allah sallallahu alaihi wa ka fitar da wakili na daga gonar fadak bayan da manzon allah sallallahu alaihi wa ya bani ita da umarnin allah ta'ala sai ya ce ki kawo shaidu sai ta kawo ummu aimanu sai ummu aimanu ta ce kafin in yi mata shaida zan kafa hujja a kanka dangane da wani abu da manzan allah sallallahu alaihi wa ya faɗa ina haɗa ka da allah baka san cewa manzan allah sallallahu alaihi wa ya ce ummu aimanu mace ce yar aljanna sai ya ce eh haka ne sai ta ce na shaida kan cewa allah ta'ala mai girma da ɗaukaka ya saukar da aya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka bawa mabocin kusanci haƙƙinsa sai ya ba wa Fatima Salamullah alaiha gonar Fadak a matsayin arziki gare ta da umarnin Allah ta'ala. Sai Aliyu a.s ya zo ya ba da shaida irin ta Ummu Aiman. Sai Abubakar ya rubuta mata takarda wanda yake tabbatar da gonar gare ta ya bata. Sai Umar ya shiga sai ya ce menene wannan takardar sai abubakar ya ce lallai fatima ta ce gonar fadak ta ta ce sannan umu aiman da aliyu sun shaida mata kan hakan don haka na rubuta mata don tabbatar mata da ita sai umar ya karbi takardar daga fatima salamun alaiha ya yi tofi a cikinta sai ya yayyaga ta sai fatima salamun alaiha ta fita wurin tana kuka mai siratul halabi ya kawo a cikin jus'i na uku shafi na 391 ya ce umar ya kwace takardan ya yayyaga ta an karɓo hadisi daga imam sadiq salam yana cewa sai da fatima salamun alaiha ta zo wa abubakar tare da umarnin amirul mu'minin salam sai ta ce masa kariya zama a matsayin babana kuma ka ce kai halifansa ne da gonar fadak naka ne sai na buƙaci ka bani ita da ya waje baka bani ita sai ya ce kin yi gaskiya sai ya ce a kawo masa abin rubutu sai ya rubuta kan a mayar mata gonar fadak sai ta fita daga wajensa takardar na hannunta sai umar ya bi ta ya ce mata ya ke diyar muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wacce takarda ce a hannunki sai ta ce takarda ce wace abubakar ya rubuta mani don maida mani gonar fadak sai ya ce ki bani takardar sai ta ki ta bashi To masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to yanzu kuma lokaci ya zan koma gefe in haɗa ku da muhammad mirkamali shi ma wani mawaƙi ne a nan ƙasar iran domin jin irin waka da ta zama na masu iya magana cewa waka bakin mai ita ta fi daɗi ai saurari lafiya. غنچه و شکوفه نفس پاک بهاره غنچه ها ماش نمیدم آسمون بیقراره عطر غنچه و شکوفه نفس پاک چینی مهمون اومده دوباره سینه هشتم سلامت مجدگانی بهاره مثل دشت و طبیعت سبز سبز دلامون عطر یاس و عقاقی شده تو کوچه هامون قنچه ها مش نمیدن آسمون بیقراره عطر قنچه و شکوفه نفس پاک موندی قراره عطر چه و شکوفه نفس با که نفس پاک بهاره قنچه ها موج نمیدن آسمون بیقراره عطر قنچه و شکوفه نفس پاک بهاره saurari Muhammad Mirkamali kenan wani mawaki a nan kasar Iran game da gudunmuwar da ba a cikin shirin da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Zan jarin zamun shirin a nan sai a tarbiyyar shiri na gaba domin jin mu ɗauke wata sabuwar wakar Amma kafin nan, amma don kowa da kowa nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mashafin na gizo 1ng زمستون آخرای زندگیشه طبیعت داره کم کم تازه میشه یه حالی داره روزای بهاری که حتی روح آدم تازه میشه میخوام آینده رو زیبا ببینم اما رو تو گذشت جا بذارم برای حقیقت انگیز دارد حفظین و حس و حالش گل و آینه و آب و نمایش کنار تو دعا کردم که از عشق بگیریم و تک تک همین خوشبختی یک دنیا میرزه بهارم باشه و من لحظه لحظه دلم و خنده تو بلرزه بگم ای خوب من عید مبارک بگم ای خوب من عیدت مبارک بابار از خونمون رفته بیاد تا مبارو از دلای هم بگیریم چه لذت بخش پای سفره اش بازم دست همو محکم بگیر چه بهتر میشه وقتی مهربونی میون آدم هر روز باشه یه جوری زندگیمونو بسازی که هر روزش مثل نوروز باشه که هر روزش مثل نوروز باشه چه خوب حفظین و حس و حاله آب و نیایش کنار تو دعا کردم که از عشق بگیریم آرزوهامون و تک تک همین خوشبختی یک دنیا میارزه بهارم باشه و من لحظه لحظه دلم و خنده های تو بلرزه بگم ای خوب من عیدت مبارک میگم ای خوب من عیدت مبارک